بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة بقي جوات جماد الأولى hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1418 wanda ya daidai da takwas ga watan Septemba 1997 الشيخ المحدث العلامة أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني يتي الخامس حديثي نبيار daga cikin hadisan da ke tabbatar da cewa shari'ar musulunci ta haramta a gina masallaci akan makabarta an jindabi qala jindab Allah ya ƙara mishi yarda sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qabla an yamuta bi khamsin yaqulu annabi yana saura kwanaki biyar ya rasu na ji shi yana cewa kaga sahabbai yadda suke kididdige abubuwa kamar yadda muka fara tattaunawa jiya cewa waɗannan matsaloli sai annabi ya basu sai dab da rasuwar shi ya ta maimaita su ya ta nanata su saboda matsaloli ne waɗanda sun karatu da sa iya faruwa gare shi shine a mai da kabarin shi ya zama masallaci ko aje ana ibada a wurin har aje muka ji hadisin da yake cewa ya Allah karka mai da kabari na ya zama gunki ma'ana aje ana bauta mini ko ana bautawa Allah a wannan guri din yasa kabarin annabi ne ko kabarin wani waliyi ko shehi duk inda ka je in kai ziyara in kabarin annabi ne kai mishi salati sai ka wuce in kabarin wani malami ne kai mishi sallama ka yi mishi addu'a sai ka wuce amma kada ka roki Allah wata buƙatar ka a wannan wurin in kai haka ka mai da wannan kabari ya zama gunki kenan mun fahimci wannan saboda haka kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallama ka je sai kai mishi sallama kai mishi salati ka juya kai wa abubakarin kai wa umar shikenan sai ka wuce ba abin da ya haɗa ka da ka ɗaga hannu a wannan wuri ka ce ya Allah ka bani kaza ka bani kaza ba a yin addu'a a wurin kabari kowane iri ne game da wata bukata ta ka sai dai ka roƙi Allah ya ji kan wannan mamaci kadai amma duk abin da ya shigo cikin wannan to shikenan an kauta hanya in ku dama mamacin ka roƙa wani abu shikenan ka ainihin fita cikin addinin musulunci don haka ya kamata mutane su fahimci yadda ake al'amarin addini ba a haɗa shi da son zuciya ko kuma a kawo ainihin wato abin da kawai tunanin kwakwalwa ka yi suranta maka cewa kaza ibada ne to ganin cewa kada ya mutu su zo su mai da kabarin shi wurin bauta to yana dabda rasuwa sai ya ta maimaitawa Allah ya tsine wa Yahudawa da Kiristoci saboda sun mai da kaburkan annabawansu wuraren ibada Aisha ta ce annabi yana tsoratarwa ne kar a yi irin wannan abin ga kabarin shi yake kuma ba dan ma waɗannan maganganu da yawaita nanatawa ba da an fito da kabarin ya zama fili amma sai aka ga tunda aka yi tananata haka ya tananata haka kuma yana tsoron ka haka ta faru da aka rufe shi a ɗakin sai aka kawo kofa aka kulle aka sa kwado aka kulle in ka zo za ka je ziyarar ma sai in an buɗe maka da abu abu ma yanzu sai dai ka hange shi can sannan ga ɗan sanda a tsaye kana zuwa za ka yi bid'a sai maka wa'azi saboda a tsare imaninka da yake saura kwana biyar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da su sai na ji shi yana cewa kad kana li fikum ikhwatun wa asdiqa'u haqiqa a cikin ku ina da yan uwa ina da kuma abokai wa inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalilun amma daga yau na barranta ba ni ba wani daga cikin ku balle ma har wani ya zama shine aboki na shine baji dadi na shine kaza ba wata alaka da ke tsakanina da ku daga yau na barranta da ku Allah kadai mun fahimci wannan ko fa inna Allah ta'ala qad ittakhadhani khalilan domin Allah ya dauke ni ya mai da ni ni matsoyin shi ne ni ba ji dadin shi ne don haka ni kuma ba ni son wani in dauke shi ya matso kusa da ni kamar takhadha Ibrahim khalila kamar yadda Allah ya mai da Annabi Ibrahim ya zama ba ji dadin shi walau kuntu muttakhidan min ummati khalila da a ce zan dauki wani ya zama ba ji dadi na cikin al'ummata a yau din nan لاتخذت أبا بكر خليلا ترى أبو بكر نتوقع يزم ونبا جدادنا أما تند حربا توقع أبو بكر يزم خليلنا بأ يو أبو تدك سكان مدق يو تاور ولي تو ونزمنتي لك سكاننا دون تنقوانا يو يا كاري تند بان توقع أبو بكر ببزن توقع قوا بما ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا النبي يقول كفأك كثورا لا كجد كيو al'ummomin da suka zo kafin ku suna mayar da kaburkan annabawansu da bayan Allah na gargari suna mai da su masallatai ala fala tattakhidhul qubura masajid annabi yace kowa ya ji da kyau kar ku sake ku mai da kaburka masallatai inni anhaakum an zalika ni ina hana ku game da yin haka akhrajahu muslim al-imam muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na biyu shafi na 67 zuwa da 8 duna sa'ir sitta banda ainihin wato sauran malamai guda shida din domin in galibi da an kaji an ce akhrajahu al-jama'a to malaman hadisi bakwai kenan ake nufi ahmad bukhari muslim abu dauda tirmizi an-nasa'i ibnu majah to yanzu aka ce akhrajahu muslim duna sa'ir sitta imamu muslim ya fitar da shi kadai cikin waɗannan malamai guda shida don haka ahmad bai fitar da hadisin ba bukhari bai fitar ba abu dauda da tirmidhi da nasa'i da ibn majah dukkan su ba su fitar da hadisin ba wa nasabahu shawkani lin nasa'i al imam shawkani ya danganta wannan hadisi cewa nasa'i ma ya fitar da shi amma kaga shi a shekul albani ya ce muslim kadai ya fitar da wannan hadisi cikin waɗannan malamai bakwai kaga ban da nasa'i kenan to amma yace amma shawkani ya danganta wannan hadisi ga ainihin nasa'i a cikin littafin shi ne min autar juz'i na biyu shafi na ɗari ɗaya da goma sha hudu lin nasa'i aiban yace ya danganta shi ga nasa'i الشيخ الألباني يقول فلعله يعني السنن الكبرى له me yiwa shaukani yana nufin wannan hadisi yana cikin sunanin kubra ne ta annasa'i din amma banda as-sughra al-imam an-nasa'i yayi littafi ne babba mujalladi goma yanzu ake buga littafin shine as-sunanul kubra to duk sanda kaga an ce akhrajahu an-nasa'i fil kubra to ana nufin wannan babban mujalladi goma da yayi shi sai sarkin garin su yace ala gafata malam duk hadisan da ke cikin nan ingantattu ne sai yace a'a akwai ingantattu akwai waɗanda ba ingantattu ba sai yace to ka ware mini ingantattu din shine sai ya ware shine wannan mujalladi hudu da yake hannunka yanzu to shi ake cewa al-mujtaba to duk inda zababbu kenan duk inda kaga an ce akhrajahu an-nasa'i kai tsaye akai shiru to ana nufin wannan as-sughra din wannan da ke hannun kowa to in ka zo ka ce akhrajahu an-nasa'i amma kana nufin a cikin wancan al-kubra da bai cika yaduwa ba to ka kawo wani sabon abu daban ka kawo bakon abu ka karya ka'idar ilimi to kasancewar a shekul albani ya bibi sunanin nasa'i wannan as-sughra ba shi ciki don haka ya yanke cewa hadisin ba shi cikin nasa'i to amma ga shi kuma shi a shaukani ya ce nasa'i ya fitar da shi shine albani ya ce mai yiwuwa a cikin as-sunanul kubra ne domin a lokacin da albani ke wannan maganar lokacin ba a buga asunan kubra ba yanzu shekara arba'in da suka wuce amma yanzu an buga ta kwanan nan ba da daɗewa ba to shine sai yace walam yansibhu fi dhakhair illa li muslimin wahdahu amma nabulsi akwai wani malami an nabulsi sunan shi to yayi littafi wanda duk waɗannan hadisai da bukhari da muslim da sauran waɗannan malamai bakwai suka fitar yana tattarawa yace wannan hadisi da wani da wani da wani sun fitar ban da wani yace to annabulsi a cikin littafin shi az-zakhair bai danganta wannan hadisi ga kowa cikin bakwai din nan ba sai ga muslim wahadahu shi kadai na'am sai albani yace in ko da yake akhrajahu abu awanata abu awana ya fitar da wannan hadisi fi sahihi a cikin littafin shi as-sahih a cikin mujalladi na biyu shafi na 401 wa ziyadatu lahu qarin bayanin ma da aka samu to na shi ainihin abu awana din ne da yake qad kana li fikum ikhwatun wa asdiqa'u har zuwa wannan wawun na farko to abinda albani ya rubuta kenan a da can daga baya a cikin wannan sabon bugu na ahkamul jana'iz dama yace akwai kare-kare da yayi to sai yace summa ra'aituhu fi tafsir sa'annan kuma sai na ga ainihin wannan hadisi a cikin kitabu tafsir hadisi na ɗari ɗaya da arba'in da uku min nasa'i kitabu tafsir na nasa'i min al-kubra a cikin sunan al-kubra din tunda an buga yanzu ko mun gane da can yace kam shaukani ya danganta shi ga nasa'i amma in yana nufin a cikin sunan sugura ne ta nasa'i to ba shi ciki amma in kubra ce to me yiwuwa tunda ba ta a hannunmu ba za mu iya tabbatarwa ba kuma ba mu iya karyatawa to yanzu da aka buga muka duba kuburan muka gani don haka yake gashi ya ganshi a cikin kitabun tafsir an fahimci da manyan malamai suke ko ko shekara ka nawa a cikin ilimi kullum kudin ka su kare akan littafi in ba haka ba wallahi za a zo a barka a baya an riga an karu da abubuwa birjik kai kuma kana nan an barka da guntun abubuwa kana ganin gashi duk da ya gama waɗannan abubuwa yana nan yana bincike to yanzu an buga wannan sunan nasa'i al-kubra sai je mallake ta kenan ya zo ya karanta sai kuma ya gani to haka aiki ne akan kan dai kana son malanka ba ka baka je ka samu jali ka rinka sai da tattasai da yalo ya fi maka mutunci wallahi in ba haka ba sai mutum ya zo sai ya hallaka sai ka zo kana malanta da ƙarya an yi maka tambaya kai ta cike abubuwa da surutu kuma kullum kana cikin kwanciyar ba ka cikin kwanciyar hankali kullum kana jiran menene za a faɗa yau kuma aiki ya ƙaru gare ka shi yasa kullum kai kenan al'amuran addini sun buwaye ka saboda mai baka je kayi karatu yadda yake zaka samu zaman lafiya ba kuma ka lazunta kanka malanta ta karfi da yaji sai a gari kullum kana karewa kamar akuyar mayu Allah ya kiyaye السادس حديث نشدة عن عبد الله بن مسعود قال عبد الله بن مسعود يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عبد الله يتي ناجي من زن الله إرادة أمينتين الله ثبت غريش يناتي إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء daga cikin ashararan mutane tan tagariyar 'yan iska kenan da hausa kenan don ashararai a hausa larabci ne to me ma'ana asharari ɗan iska to mafi ashirarancin mutane wato tantagaryar 'yan iskan mutane su ne waɗanda tashin alkiyama zai same su suna da rai ma'ana sharri ne a zo za a yi tashin kiyama kana da rai kenan ba alheri ba ne sa'an nan sai ce wa man yattakhidhul qubura masajid haka kuma daga cikin tantagaryar mutane waɗanda ke 'yan iska ne ashararai waɗanda suke mayar da kaburka su mai da su masallatai kaga nau'in mutane guda biyu ne wannan hadisi yake faɗin hukuncin su masu ainihin mayar da masallatai kaburka su zama masallatai da kuma waɗanda za su yi tsawon rai har zuwa kiyama ta tashi akhrajahu ahmad al-imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi domin a lokacin da kiyama ta zo dab Allah zai turo wata iska mai sanyi duk inda mumini ya shake ta sai faɗi ya mutu to sai zama duniya duk gaba ɗaya wanda ka gani da rai to lokacin tan a shararai ne kuma Allah ya kiyaye الإمام أحمد في تبدأ أن حديث رقم أتكلم لمبا حديث ما دبو أكو دلالي تقول ذا أربعين دا هدو دا دبو هدو دا دلالي دا أربعين دا أكو دا دبو هدو دا دلالي دا أربعين دا هدو دا دبو هدو دا دلالي أكو دا أربعين دا بيو بإسنادين حسنين عنه دا إسنادين جدا بيو أن دا كيكاوا لغا عبد الله دا مسعود ورواه الطبراني في الكبير الإمام الطبراني ما يروي أن حديثي أتكلم تافن شاء المؤجم الكبير lamba hadisi na dubu goma da ɗari hudu da goma sha uku wabna abi shaiba da abubakar ibn abi shaiba cikin mujalladi na uku na al-musannaf shafi na ɗari uku da arba'in da biyar wabna hibban fi sahihihi da ibn hibban a cikin littafin shi as-sahih lamba hadisi na ɗari uku da arba'in da lamba hadisi na ɗari uku da arba'in da ɗaya wabna kuzaima da ibn kuzaima a cikin lamba hadisi na ɗari bakwai da tamanin da tara wa qala ibn taymiya duk inji yayi kuskure wajen rubuta sunan ibn taymiya a cikin wannan littafin sunan ibnu taymiya ba a cewa taymiya ba a sa shadda akan yaɗin ta ƙarshe ibnu taymiya ibnu taymiya haka ake karanta shi lahani ne kuskure ne ka zo ka karanta shi da ibnu taymiya kuma da yawanci za ga haka mutane suke cewa shi yasa arabiya kowane harshe ma sai ka koya a bakin masu shi in ba haka ba sai ga kana samun gargada tare da shi ibnu taymiya kaka ce ibnu taymiya in ka ce taimiyya to ya zama nasba zuwa ga tamim kenan amma ibnu taimiyya ya zama ainihin wato daga taima'u mun fahimci wannan da kyau ko kamar sunan annasa'i ne da wasu suke yin kuskure suke cewa annisa'i wai suna tsammanin sunan nasabar daga nisa'u ne a'a da daga nisa'u ne sai zama anniswiyu amma daga nasa'u ne sunan anguwarsu nasa'u to annasa'iyu dan anguwar nasa kamar a ce dan mukiya ko dan kikaji da makamantan haka ibn taymiya yace isnaduhu jayyidun isnadin wannan hadisi ne nagari ne nagarta ne wa zahal al haythami fi kaunihi fil musnad amma al imam al haythami ya ainihin wato manta ya yi kuskure game da kasancewa wannan hadisi cewa yana cikin ainihin musnad na imamu ahmad fa'azahu lit-tabarani wahdahu sai danganta hadisin ga tabarani shi kadai kun ga magana da nake faɗe jiya idan malam wani da malam wani sun fitar da hadisi dole ka bibiya ka ce wani da wani in ka faɗi ɗaya kawai ka rage ɗaya kayi kuskure na san za ka rubutu littafi bari ka zama malami tukuna ka kai karatun ka san hadisan ka san kana da littafan sannan in ka tashi in maraje guda biyar ne suka fitar da shi bukhari da muslim da abu dauda da tirmidhi da nasa'i suka fitar da shi in ka zo ka ce abu dauda tirmidhi nasa'i ibnu maja ka faɗi baka faɗi bukhari ba sai a ce abatan nujaa ka nesanta yadda al'amarin yake sai ka fara gabatar da bukhari to haka ko da ɗayan cikin waɗancan ka ketare sai an ce to ai wani ma ya fitar da hadisi yasa rubutu a cikin hadisi ba wai kamar yanzu yadda mutane suke ba kawai mutum ya je ya kwakwafe shi kenan sai kai printing press a je a buga mishi ba haka ake ba abu ne wanda yake aiki ne na mutane waɗanda sun sha dare suna karatu to ka bari kai ma ka sha dare kai karatu din tukuna shikenan yadda zaka ka rubuta abin ya zama akan ka'ida kar ka damu da hayaniyar waɗannan mutane na cikin gari ba karatu suka yi ba dan sun ce ai wani ai musannif ne ai muallim ne ya rubuta littafi ba anan take ba akwai da yawancin waɗanda sun rubuta littafai cikin mutaqaddimina amma yanzu abin ya zama da suna da rai da kansu za su ɗauki gambiro su soke abin su ibnu adiyyin al-jurjani wanda ya littafin ainihin wato abin nan al-kamil fi du'afa'ir rijal gashi malamin hadisi ne amma da yake ba balarabe ba ne kuma bai tsaya ya koyi larabci yadda ya kamata ba duk cikin wannan littafi na shi cike ta cike da kurakurai na larabci kamata misali in ka ce kana rasulullahi ko kana allahu sai ka ce gafuran to sai ce kana allahu gafurun kaga kana ba ta aikin ta ba inna allaha ya kamata ya zama ko inna muhammadan rasulun sai sa inna muhammadun rasulun kowane mujalladi cikin guda bakwai banda fihirasa da aka yi littafin daga baya sai da aka yi gyare-gyare akalla shafi biyu na larabci kawai to dole ne bar waɗanda suka iya suka dace suka cancanta su yi mana in ba haka ba musamman yanzu dinnan waɗannan rubuce-rubuce kaga wannan ya rubuta kaza wannan ya rubuta kada ma rubuce-rubuce da hausa wannan ya rubuta kaza wannan ya rubuta kaza wannan ya rubuta kaza waɗannan abubuwan wallahi ba alheri suke zame wa musulunci ba amma balbala suke zama musulunci don in bala'i kenan gwamma musulunci ya samu littafi kwaya ɗaya mai nagarta wanda aka samu wanda ya dace ya rubuta ya rubuta shi amma littattafai guda goma dukkan su ba su tare sun yi guda ɗaya ba babu amfani akan haka ana son kan rubuta ne ya zama ka rubuta abin da yake akan daidai Allah ya shiryar da mu yanzu ka ga yadda Muhammad Nasiru Dinin Albani ke tsara waɗannan littafai kace bai cancanta ba sai dai hasada kawai wannan kuma dama alhasudu la yasudu wala yanalu almaqsuda mai hasada duk inda kaga mai hasada shugabanci yake nema to shine aka ce alhasudu la yasudu mai hasada bai zama shugaba wala yanalu almaqsuda kuma bukatar shi ba za ta biya ba amma ka dubi yadda yake tsara littattafai malam duk yadda ka buga duk mai tarka ta hasada sai dai ka je ka yi ta wata sarar kuma ai ya ce ai zinari haramun ne ga mata su sa zoben zinari kaza kaza kaza kaza sai a ce a to a duba littafin mana a duba adabul zifafi mana a duba tahzirus sajid a duba kaza a duba kaza a duba cewa yayi kawai ko ka cewa annabi ya ce kuma ya fitar da hadisan mun fahimci wannan da kyau ko inda ma dama irin waɗannan abubuwa ana yin su ne a cikin jahilai kawai amma a cikin waɗanda suke malamai kai ma ba za ka iya kama ganganun banza ba sai a ce kai yanzu tunda kake malanta baka taɓa jin wannan maganar ba shi ya fara faɗi to ibn hazmin kuma da yake da goge da molo da mandiri duk halal ne fa a buga a sha babu wani hadisi da ya haramta me kace game da shi ghazali da yake duk halal ne fa shi kuma ya kai da shi ibn hazmin cewa duk da goge da molo da ganga duk halal ne yake ba wani hadisi da ya hana akan haka da shi da ghazali haka suka tafi akai wannan magana ta kusa ta sujjikar bawi a cikin ainihin alhalal wal haram shi yasa kana karatu sai ka kware game da karatu in ba haka ba ka zauna kawai kana kasuwancin ka yafi maka alkhairi Allah shi yadda mu ثم قال فأنا شيء الإمام الحيثم يتي أتكن مجلد نبي شافي نأشرين دبقوا إلى لتافنش مجمع الزوائد ومنبع الفوائد يتي وإسناده حسن إسناد وانا حديثي كتاواني السابع حديثي نبقوا إلى كتكن حديثا لكي تبتد حرم شنجنا مسلاتي أما قبرتا عن عائشة قالت عائشة الله تعالى متى يرداتتي لما كان مرض النبي صلى الله عليه وسلم يا عند من زن الله أن محمد يرش اللافية تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة sai wasu daga cikin matan shi suka zauna kusa da shi suna hiran wata coci da suka gani a ƙasar habasha yukalu laha mariya sunan wannan coci mariya wa kad kanat ummu salamata wa ummu habibata qad atata arbal habasha domin ita ummu salama da ummu habiba sun taɓa zuwa ƙasar habasha ƙasar habasha kuma ethiopia kenan ta yanzu ƙasar ethiopia da asalin addinin da suke bi shine kiristanci shine asalin addinin nasu to a lokacin nan da zalunci ya yi yawa a makka bayan mutuwa abu talib da khadijatul kubra sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ɗauki wasu sahabban shi kuɗa sai ce ku tafi ƙasar habasha ku hijira fa inna biha malakun a wannan ƙasa akwai wani sarki la yuzlamu indahu ahadun ba zai yadda a cuci kowa ba ko baka bin addinin shi bai yadda a cuce ka na jashi kenan ko kai wane ne ka zo ka zauna cikin mulkin shi wani bai isa ya cuce ka ba sai annabi ya ce su hijira su tafi ashe bayan kasar makka ƙasa ta biyu da musulunci ya shiga ita ce ina afirka mun fahimci wannan ko to ummu habiba akwai mijinta ya tafi da ita can da ya je can sai ya zama kirista ya mutu a cikin addinin kirista da ta gama ainihin takaba shikenan sai ainihin annabi ya aika wa najashi cewa yana santa dama yar uwar shi ce sun hada dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallama yayar muawiya ce da haka ake cewa mu'awiya kawun mu'minai in dai kai mu'mini ne to mu'awiya kawun ka ne saboda ne saboda ummu habiba matar annabi sallallahu alaihi wa sallama uwar muminai ce shi kuma kaninta ne to dan haka muawiya kanin uwarka ce inda kai mumini ne in kuma kai dan banza ne to ba kanin uwa kanwa uwa kanin uwarka bane mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka ummu habiba sai ainihin aka sa mata sadaki na jashi ya biya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aure ta ummu salama ita ma na daga cikin waɗanda suka yi hijira da ita da mijinta abu salama suka tafi da suka yi hijira ita daga baya sun dawo ita da mijinta zuwa madina hijira ta biyu da suka dawo nan kuma mijin nata ya rasu shine kamar yadda muka sha bayani akai annabi ya aika yana santa ta ainihin kawo uzurorinta na cewa to ga ta ta tsufa yake to tsufa dai kin san na girme ki duk tsufan ki na girme ki ko tun na girme ki ko ai na aure wadda ta girme ni ma da shekara 15 ba dai kanwata ba komai kenan saboda haka wannan matsala an gama da ita to ina da ƴaƴa zaka iya rike agololi yace Allah zai rike su to ina da zafin kifi yace zan roƙa miki Allah Allah yayi yayi ba shikenan ba sai dai an aure kin Allah su to shine ya aure ta to ya aure ta yana dabda zai rasu sai suka zauna waɗannan mata kaga sun taba haduwa a waccan ƙasa ta kiristoci sun je sun ga waccan coci mai kyau sai suka zo suna ainihin hira fazakarna min husniha suka yi hira kai wannan coci tana da kyau ka san mata dama yaya ina ruwan su sun ce kai wannan coci wannan coci ta fi masallacin mu kyau kai kaza kaza kaza haka suka zauna suna hira wa tasawiriha da hotuna da ke ciki akwai hotunan annabawa a cikin cacin kalat sai aisha ta ce a cikin wata riwaya Aisha ta ce da annabi ya ji yana kwance bai da lafiya sun yake zaune ya ji shirka za ta shigo sun gano hoto suna sha'awa فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي يتي إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح kun ga waɗannan kiristoci da kuke gani wai kama abin kirki suka yi a'a idan mutumin kirki ya rasu cikin su ne famata ya rasu banau ala qabrihi masjidan sai su gina masallaci akan kabarin shi sun masawwaru fihi tilka suwar sannan sai su zana waɗannan hotuna kaga anan annabi ya kira coci da masallaci saboda suna sujuda a wurin ma'ana in wani babban mutum ya mutu wani fada ko rabran fada ko fasto sai a ainihin saka shi a kabari sai a zo sai a yi coci akan wannan kabari sai a ɗauko hoton shi sai a mammanna a cikin cocin don haka ba abin sha'awa bane manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake ulaiki shirarul khalqi inda Allah yawmal qiyamah waɗannan su ne tantagariyar a shararan ainihin halitta a wurin Allah a ranar alkiyama akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na farko shafi na 416 da shafi na 422 wa muslimin da al-imam muslim a cikin juz'i na biyu shafi na 66 zuwa 67 wa nasa'i da al-imam an-nasa'i a cikin mujalladi na farko shafi na 115 wa kaza abu awana ta haka abu awana a cikin mujalladi na biyu na littafin shi as-sahih a cikin ainihin shafi na 400 zuwa 401 wal baihaqi da baihaqi a cikin littafin shi as-sunan al-kubra to baihaqi ne akasin nasa'i shi kuma shi baihaqi duk sanda kaji an ce baihaqi ruwaito akai shiru to ana nufin as-sunan al-kubra din shi don shi ma da yayi al-kubra din ya dawo yayi as-sughra kuma al-kubra din ana buga ta duk da ainihin ta'liqin da ibnu turkumani ya mata a cikin mujalladi goma in ka siyo ta zaka ganta haka sama da ƙasa an raba ta biyu haka akwai layi a tsakiya sama shine sunan al-kubra kasa kuma aljauharun naqiyi kamar ta'aliki ne ibnu turkumani alhanafi wasu yan gyare gyare da kuma yan wasu sharhohi da sunan kubra din to mujalladi goma akan buga ta to akwai kuma as-sunan sughra ita kuma mujalladi biyu bai haƙiyayi ta ya kawo wasu daga cikin hadisan da ke cikin al-kubra din amma kuma ya rage da yawa daga ciki sannan kuma ya kawo wasu kaɗan waɗanda ya saka su a cikin sughra din babu a cikin al-kubra din to bai haƙi ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na hudu shafi na tamanin wa siyaqu lahuma lafazin nan da muka kawo to na Abu Awana ne da bai haƙi wa Ahmad haka al-Imam Ahmad ma ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na shida shafi na hamsin da ɗaya wa Ibn Abi Shayba da Abubakar Ibn Abi Shayba wa ziyadatan lil shaykhain wa ghayrihima ƙarin nan da aka samu na kalmar famata da kuma ƙari na biyu yawmal qiyama din nan a cikin lafazin Bukhari da Muslim ne da waɗansu malaman الشيخ محمد ناصر الدين الألباني المحدث الفطين يتي وفي الباب أحاديث أخرى أتكن أكن ونن مطلع شين يكي نفي دبادي wata matsala kenan game da haramcin gina masallaci a cikin makabarta akwai waɗansu hadisan daban an jama'atin akari na minas sahaba daga wasu jama'a daban daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama aurattu fi kitabi tahziris sajid yace na gangaro su na kawo su baki ɗaya a cikin littafi na mai suna tahziris sajid min ittikhazil quburi masajid wannan littafi ainihin yana magana ne game da haramcin mutum ya je ya sujuda a masallacin da ke da kabari ko ya salla a masallacin da ke da kabari ko a makabarta ko kusa da wurin da yake da kabari domin wata ran Anas ya miƙe yana sallah haka ashe kusa da shi akwai kabari kuma da daddare ne sai ya zama gafarin wata ya fito sai sayyidina Umar yana ce mishi al-qabr al-qabra al-qabr al-qabra tahzir kenan kai hankali kabari kabari shi kuma ta yake cewa yake al-qamar al-qamar yace sai na daga kai ina kallon farin wata yana al-qabr al-qabra hankali da kabari kabari shi kuma yana cewa al-qamar al-qamar yake cewa yana duban wata sai da ya ji tukuna sai ya janye jikin shi ashe bai halatta ka kusanci kabari kai sallah ba kamar da muka tattauna jiya an fahimci wannan da kyau ko to waɗannan hadisai da ya kawo su anan kamar yadda ya ce ya kawo su ainihin da dama a cikin wannan littafi tahzirus sajid ga littafin tahzirus sajid din na zo mana da shi kuma wannan hadisi na wanda muka karanta na bakwai anan shine ya zama hadisi na biyar a cikin wannan littafi tahzirus sajid gashi a cikin shafi na goma sha biyu wannan ainihin bugu na jam'iyyatu ihya ittirafil islami waɗanda suke kuwait to abin da yasa akwai sharhi da ya kawo daga wani babban malami na wannan hadisi shine nake son mu dan tattauna sharhi din mu ji abin da wannan babban malami ya faɗi malamin shine al-sheikh al-imam ibn rajab al-hafiz al-hanbali قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري الحافظ ابن رجب الحنبلي ya faɗi cikin fatihul bari mai yiwa ka tafi neman wannan magana a cikin fatihul bari fatihul bari da ka sani na sahihul bukhari to ba wannan fatihul barin ake nufi ba ibnu rajab din nan da muke magana yana sama kaɗan da ibnu hajar da shekaru kamar saba'in haka bayan ya rasu sannan aka haifi wannan to ba wannan ibnu hajar ba wannan fatihul bari ake nufi ba ibnu rajab da ya zo sai ya sharhin ya fara sharhin sahih al-bukhari shi ma sai ya sa mashi fathul bari to yayi nisa da sharhin sai Allah ya dauki ran shi to kaji inda aka samu matsala to da ibnu hajar ya zo wallahu alam wasu malamai ma suka ce bai san ma da wancan sharhin ba shi ma da ya tashi sai ya nashi sharhin na sahih al-bukhari kuma ya sa mashi fathul bari sai sunan ya zama daya to amma wannan sharhin na ibnu rajab ba a buga shi ba yana nan a haka shi kanshi albani zaka ji daga karshe zai bayani inda zaka bibiyo ainihin da ya dako a cikin rubutun hannu ne je kwafo shi shi wannan sharhin da zamu zo mu karanta domin ba a buga wannan littafin ba to shine yace ibnu hajar ibnu rajab ya faɗi a cikin littafin shi fatuhul bari yace هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين wannan hadisi na nuna haramcin gina masallatai akan kaburkan bayan Allah na gari wa taswiri suwarihim fiha kuma wannan hadisi na nuna haramcin a zana hotunan waɗannan bayan Allah a mammanna a cikin masallatai kama yaf'aluhun nasara kama yadda kiristoci suke yi wala raiba anna kulla wahidin minhuma muharramun alan firadihi babu shakka ko na ɗaya cikin biyun shi kaɗai an ware shi haramun ne gina masallaci kan kabari haramun ne zana hoto kuma haramun ne balle kuma a manna shi kama dallat yace fa taswiru suwaril adamiyina yahrimu yuhramu zana hoto na yan adam haramun ne wa bina'ul quburi alal masajidi min siradihi yahrumu haka nan maida ainihin wato gina makabarta a kan masallatai ko a cikin masallatai wannan ma ainihin haramun ne in an ware kowanne shi kadai kama dallat alaihi nususu ukhar kamar yadda waɗansu nasoshi daban suka nuna sai ce ya ati zikru ba'd hadha a ambaci wasu daga cikin su qala ibnu rajab yace wa taswirul lati fil kanisa hotunan nan waɗanda suke a jikin coci ɗin nan allati zakarat ha ummu habiba wa ummu salama waɗanda ummu habiba da ummu salama suka ambata kanat alal hifani wa nahawiha suna jikin bango ne ai da kuma jikin abubuwa makamantan haka takarda da sauran walam yakul laha zillun ba su da inuwa dan zaka ji wasu mashirmanta suna cewa ai sai in sai in yana fitar da inuwa wai sai kamar abin da an aje shi haka zai fitar da inuwa mun fahimci wannan kamar wanda yake da siffar gunki da makamantansu amma zai ce hoto wannan na bango ai tunda ba zai fitar da inuwa ba babu komai wannan magana nawawi da kanshi a cikin littafin shi sharhin muslim al-minhaj yace wannan ban kaura ce don haka sai yace fa taswiru suwar ala misali suwar al-anbiya'i zana hotuna irin na annabawa wa salihin litabarruki biha da kuma hotunan bayan Allah na gari domin neman albarka da su wal istishfa'i biha da kuma neman agaji ko neman taimako a wurin Allah ya harumu fi dinil islami waɗannan abubuwa haramun ne a cikin addinin musulunci ma'ana a zana hoton wani annabi ko kuma wani ainihin ma'ana a zana hoton wani annabi ko wani bawan Allah cikin bayan Allah na gari a manna shi domin neman albarka ko kuma domin neman wani abu da kake nema a wurin Allah haramun ne a musulunci sai ce wa huwa min jinsi ibadatul awsan wannan wani bangare ne na bautar gunki kai ma kana daga cikin bangarorin masu bautar gunki kenan وهو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أهله شرار الخلق عند الله يوم القيامة shine abin da annabi ya bada labarin cewa masu yin haka su ne tantagariya a tarare a ranar alkiyama a wurin Allah don haka wa taswiru suwar litta'assi bi ru'yatiha zana hotuna domin a kalle su a ji daɗi a ce an yi decorating ɗin ɗaki an ƙawata ɗaki aw litanazzuhi biha ko kuma domin ainihin wato mutum ya rinka nuzha yana samun farin ciki da kwanciyar hankali in ya kalli waɗannan hotuna wattalahi da kuma holewa mutum ya ji daɗi muharramin duk waɗannan abubuwa haramun ne to dama dan ne ake sa hotuna ko dai yake shi ya sa dan neman albarkacin shehun shi to ka sani da cewa da wanda zai liƙa hoton kaulaha da kai da zaka liƙa hoton malam Abubakar gumi duk ɗaya kuka fa ba ku da bambanci don haka in ya zama dan bid'a akan wannan aiki kai ma ka zama dan bid'a yadda yake dole ya gana kaula hadin nan dole ka ya gana malam Abubakar gobe kai ma dama malam tun yana dare yake a daina lika hoton karatu ne da kuka kici gaba ku yi kullu yana cewa ku yi karatu ku yi karatu kuna ganin ai kun tunda kun yi alwujudu dan haka yana mutuwa sai ma aka fito da wasu hotuna sababbi ana ta sayawa a masallatai ba dan aka samu wasu malamai masu tsoron Allah suka tashi wurgan da suka ta faɗa akan haka ba da shi kenan sai ga mace ta tsikara akan nonanta baji wai ita gata mubtadi'a ke mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu dan haka hoto ko na wane ne haramun ne a sa ba fa kashin wane ne yake da wari ba naka da na wane da na wane ma kowa yana da mai wari mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu wa huwa min al-kaba'ir yace kuma wannan yana daga cikin al-kaba'ir yana daga cikin manyan zunubai wa fa'iluhu min ashaddin nasi azaban yawm al-qiyama wanda bi ya zana hoto ko kuma ya gina masallaci kan kabari ko kabari a cikin masallaci na daga cikin mashaya azaba mai tsanani a ranar al-qiyama fa innahu zalimun domin shi din nan ya zama azzalimi dan ta'adda mumaksilun bi af'alillahi mai kwaikwayon aikace aikacen Allah allati la yaqdiru ala fi'liha ghayruhu wanda in ba Allah ba wanda ya isa yayi to duk sanda ka zo kana zana hoto annabi ya ce ranar alkiyama sai an umarce ka lallai lallai ka ainihin hura mishi rai shi yasa kai ne photographer ka ji matsayinka duk wani mai aikin ɗaukar hoto ka ji matsayinka da wani mai ɗaukan hoto mai zana hoto yake ibn abbas to ya zan yi sana'a ta kenan nan nake cin abinci ai abbarurati tubihul mahzurati ba hadisin mutane ba kenan na bankaura sai ibn abbas yake fa in kunta labudda in ya zama babu makawa a taswiru shajari wa marahilul ibil sai ka rinka zana ainihin hotunan bishiya da kuma hoton rairayi da tuddai da makamantan haka amma banda na mutum to yaya kenan yasa musulmi suna da buƙatar lallai su tashi su karatu na addini tashi su karatu na zamani saboda komai a mai da shi a addinance in ba haka ba passport za ka tafi aikin hajji za ka shiga makaranta za a ɗauke ka aiki sai ka kawo hoto ka ganin za a ce larura ce ku to amma in a ce musulmi sun yi kokari sun yi shiga ofisoshi sun yi gyara akan waɗannan abubuwa shikenan to sai a rinka dangwala da yatsa in ka dangwala shi kuma ba dan ma musulmi suka lalace yanzu bai ake magana wani hoto da musulmi baya cuta da musulmi ba sa rubuta takarda da ba wani rasid in na siya wurin ka na siya kenan dan kai ba za ka siya min da na sata ba ni kuma ba zan siya na sata ba to amma yanzu ga rasitin ga komai mutane suna ta cuta kuma ba abin da rasitin ya kara sai mai sai cuta da yaudara domin gida ɗaya sai ya samu takardu original guda uku gida ne kuma guda ɗaya amma original takardu guda uku a sayarwa da wannan a sayarwa da wannan a sayarwa da wannan za a haɗu can a kotu shi kuma ya ɗage bakku mun fahimci wannan da ku amma musulmi a da amintattun mutane ne manzo Allah ya bada labarin wani musulmi cikin bani Isra'ila ya ainihin yi tafiya ɗan kasuwa ne zai saro kaya sai ya je kuɗi suka ƙare ne kuma ba wanda ya san shi a kasuwar garin sai ga wani mutum da kuɗi yace ka ara mini kuɗi zan sai kaya yace ai ban san ka ba waye zai tsaya maka ya ce Allah to wa zai lamunce maka cewa in ka gudu baka kawo mini ba wannan wa zai tsaya in baka to Allah to wane ne zai lamunce in ka gudu baka kawo ba ya biya ni sai ce Allah kenan sai dauka ya bashi tunda su sun san an faɗi Allah din da gaske ne amma yanzu mutum na zai ne ke ce jama'a dan Allah ku yi min kaza sai an san makareci ne saboda an an gwada irin su sun fi nawa saboda haka sai dauka ya bashi suka yi alƙawari ran kaza ga watan kaza lokaci kaza zai kawo ya hau jirgin ruwa ya taho garin da ranar ta sai ya kawo ya ɗibo kuɗi ya taho da su ya zo tashar jirgin ruwa bai samu jirgin ruwa ba shikenan sai ya samu wani ice ya tsaga shi biyu ya zuba kuɗin a ciki ya sa wasiƙa ya ce ya Allah wannan ita ce amanar da na ɗauko da sunan ka Allah ka isarwa da mai ita sai ya jefa wannan ice a cikin ruwa ya tafi shi gida shi kuma wancan yana can tashar jirgin ruwan garin su yana ta tunani to wannan mutum ko ya gudu din ne ko ya cinye kuɗin ne ya jira ya jira har yamma ta yi yana tsaye sai ga wani ice yana ta tangal tangal haka sai suke irin dauko nan ko tuwo ma je a mana a gida tunda dai bai kawo mana kuɗin mu ya taho da wannan ice shi kenan da ya je gida sai aka je za a faskara ya sa gatar ya faskara sai ga ice ya fashe ga takarda ga kuɗi a ciki ya karanta takarda sai godiya ga Allah mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shirya da mu saboda haka wajibi ne sai an yi karatu an gyara abubuwa kwarai da gaske yanzu idan mutane suka yi karatu ya zama gwamnati ta waye gari a hannun musulmi duk waɗannan hotuna da ake sawa na su murtala na su tafawa balewa na su alban ikoko na su waɗannan zuwa ne da zuwa ne duk sai a cire mun fahimci wannan duk wannan ba haushe wannan ba katafiya wannan ba yaradiya wannan inyamura duk sai a cire su ba za a sa su a jikin hotunan mu na kuɗi ba duk waɗannan hotunan su sai hotunan su wane ne cikin kuɗi duk sai a cire su sai a sa wasu abubuwan daban an yi gyara ko ba a gyara ba kenan to haka ake yin al'amura da amma kuma zaka ce kai kuma ba za ka kashe kuɗin batun da hotuna jiki in ma da zunubi akai yana kan su gwamnatin da suka sa to shine ake cewa mutane su tashi su karatun addinin kuma su yi karatun na zamani to abin ta kai mutane addinin musuluncin da ya kamata ya fi komai muhimmanci wurin su ba su yin karatu cikin shi balle karatun boko yanzu mutum nawa zaka lalaba suna da digiri balle har ya kai ya master ya doctorate degree ya kaza ya kaza mun fahimci wannan da kyau ko to yake za a yi gyara kenan ba za a yi gyara ba shiga jami'o'in kasar nan ka gani ko wace jami'a ka je arna sun fiyawa tun da ka tana zarai har ko ta ina ka tafi polytechnic ka gani to zuwa zuwa ya gari su ne a offices mu ko mutanen mu suna nan sun daura rawani suna cewa mallami hukum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna da waɗannan ayoyin da su ne kawai faɗan a masallaci da yakar musulmi a cikin masallaci da da haka za a kafa gwamnatin musulunci da su Abubakar da Umar sun kafa gwamnatin musulunci ba su jihadi ba amma sai da suka fita tukuna suka yi tsara suka yi suka yaƙi kuma mafi wahala a zamanin nan babu yaƙi mafi wahala gaba da gaba wannan yaƙi na yanzu na yaudara kana kwance kawai sai ka harba mutum shi kenan a tashi gari guda to haka suka fito suka yi ba tsayawa suka yi suna jan waɗannan ayoyi a masallaci ba kawai Allah ya shirya da mu wa annahu ta'ala laysa kamithlihi shay'un la fi dhatihi wa la fi sifatihi wa la fi af'alihi subhanahu wa ta'ala a sheikh muhammad nasiruddin al-albani ya ce shi allah maɗaukacin sarki ba shi da ainihin ibn rajab yake magana ya ce allah maɗaukacin sarki ba shi da wanda ya kama da shi wajen zatin shi ko wajen siffofin shi ko wajen ayyukan shi sarki da ɗaukaka sun tabbata gare shi mun fahimci wannan da kyau ko kultu to bayan da albani ya gama kawo magana ibn rajab shi kuma zai ƙarin sharhi sai ya ce ni ko sai na ce ولا فرق في التحريم بين التصوير اليدوي وتصوير الآلي الفوتوغرافي yake babu bambanci wajen haramcin hoto ɗin nan tsakanin hoton da ake zanawa da hannu da wanda kuma ake yi da kamera sai yake wato photographer wanda ake da photographic wanda ake ɗauka kaga sai aka faɗi ƙararar da zaka fahimta yake bal tafriqu bainahuma jumudun wa zahiriyatun asriya cewa za a bambanta tsakanin hotunan da aka zana da hannu da wanda aka yi da kamera yace wannan wani ainihin taurin kai ne da zahiriyanci kawai na zamani amma in ba haka ba abinda wancan na hannu illar da ta bayyana gare shi wannan na ainihin shamsiya din ma hoto na shamsiya hoto na kamera shi ma yana yana da wannan illar cewa to ai inuwar mutum ce za a tunkuɗa ta haska sai a ɗauki hoton inuwar to me ya bayyana yanzu da aka wanke hoton hoton shi ne ya bayyana kuma wannan ma ya fi illa domin ya fi fitar da duk abin da ake so na jikin mutum na haka haramun ne kana da su a ɗakin ka dukka ciccire mata kuna da su a ɗakunan ku a jikin kwanuka duk ku siyar da kwanukan ku je ku siyo waɗanda babu kenan kawai dole a tsarkake imanin mutane amma mutane ba su yi daukan abubuwa amma ce to ai ai wasu malamai sun ce ba komai su ai wasu suka ce ba komai sun ce ba komai sun yi kuskure Allah ya ji kansu amma kai dan ta'adda ne da kake neman ka halattar da abin da shari'ar musulunci ta haramta yasa tufafi kake da shi wanda yake da hoto to larura ta same ka sai ka kona shi mun fahimci wannan da kyau ko matukar hoton nan na mutum ne ko na wata dabba mai rai shi kenan wannan kai kuma Allah baka ladan kyakkyawan aikinka da kai na konawa amma in ba haka ba hoto an manna a shago an manna a jikin keke an manna a jikin rediyo an manna a jikin duk hotuna sun yanyame ka kuma karshen lokaci ka ce ai kai kai addu'a kai addu'a shi addu'a kasuwa za su dauka mala'ikun rahama ne za su dauka su kai kuma ba sa shigowa inda hoto mala'ikun da suke shiga da kai ko ina kake ciki su ne alkataba da kuma alhafaza waɗannan da ke rubutun duk abin da kake da kuma waɗannan da ainihin suke tsare ka amma mala'iku na rahama waɗannan waɗanda suke tare da kai to kana shiga wurin da yake da hoto duk sai su tarwat saboda kaga duk abin da kai na sharri ga masu rubutu za su rubuta Allah ya shiryar da mu to wannan shine ainihin karshen abubuwan da muka dauko daga cikin wannan littafi a Sheikh Muhammad Nasir bin Al-Albani sai mu koma cikin littafin shi da muke karatu Ahkamul Jana'iz yace wa hiya tadullu dilalatan qati'a ala anna ittikhadha al-qubur masajida haramun lima fiha min la'anil muttakhidina yace waɗannan hadisai yanke suna nuni ne akan cewa mayar da kaburbuka su zama masallatai haramun ne saboda a cikin waɗannan hadisai akwai la'anta ga waɗanda suka mai da masallatai kaburbuka ولذلك قال الفقيه الحيتمي saboda haka ne malamin fiqhu al-haytam ya faɗi fi zawajir a cikin littafin shi az-zawajir ta kamata kullum ina cewa mu iya bambanta tsakanin al-haytami da al-haytami al-haytami shine mai littafin majma'u zawaid wa manba'ul fawaid wannan shi ainihin malamin hadisi ake cewa al-haytami wanda sunan shi yake da ta ba ta ba shi kuma ake ce mishi al-faqihu malamin fiqhu ne shi kuma ya faɗi a cikin littafin shi azzawajir an iqtirafil kaba'ir littafi ne a tsarin kaba'ir amma shi littafin shi da na kaba'ir din yayi shi ne in yace babin da ke bayani akan laifi na kaza sai kawo hadisai ya tattauna ingancin su ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya to wasu hadisan akan same su basu inganta ba kamar yadda zamu zo mu ji amma dai littafin kam tsaftatacce ne ya fi wannan kaba'ir din da ke hannun mutane wanda ake danganta da zahabi tare da cewa na shan bayani akan cewa wannan din ma da ke yaɗe a hannun mutane ba shi ne na al'imamu zahabi ba akwai na al'imamu zahabi wanda yake shi kam wannan ingantacce ne domin duk babin da ya kulla zai kawo hadisi ɗaya biyu uku dukkansu kuma ingantattu ne sannan babu waɗannan shirme na waƙe-waƙe da asrab da wane ne da wane ne duk babu Allah ya kiyaye shi yasa in kuna karantar da wannan littafi wannan kaba'ir to lallai kaba'ir din ne karantar da shi kuma kabira ce sai ka tuba ka daina Allah ya shiryar da mu ya faɗi a cikin littafin shi az-zawajir juz'i na ɗaya shafi na 120 zuwa 121 yace al-kabiratu salisa wa tis'una laifi na 93 ittikhadhul quburi masajid ma yadda kaburka su zama masallatai ثم ساق بعض الاحاديث المتقدمه وغيرها albani ya ce sannan haitan ya kawo wasu hadisai daga cikin waɗanda muka gabatar da ma waɗansu waɗanda ba mu kawo ba min ma laisa ala shartina waɗanda ba su cika sharaɗinmu ba me yake nufi da wannan haitam ya kawo waɗansu hadisai daga cikin waɗanda muka kawo ingantattu ya kawo wasu waɗanda ba su cika sharaɗinmu ba wato ba'ifai ne ya kafa hujja da su albani ba ya kafa hujja da ba'ifin hadisi don alhamdulillah malamin hadisi ne zai tsaya ya tace abin shi tukuna sannan ya san mai kyau ne ya hujja da shi ko kuwa ba wa kowace mawqufati wal mutaraddiyatu wan nasihatu wa ma akala sabu yake hujja da shi a'a yana tsaya ya tace tukuna thumma qala sa'annan zahabi yace wa addu hadhihi al kaba'ir waqa'un fi kalami ba'd ash-shafi'iyya yace kididdige waɗannan ainihin wato zunubai har aka saka da mai da masallaci kabari ko kabari masallaci yace to an samu wannan a cikin maganganu daga cikin malaman shafi'iyya na fiqh وكأنه أخذ ذلك مما ذكره من هذه الأحاديث yace me yiwa cikin wannan malami da ya faɗi wannan cewa na daga cikin manya-manyan zunubai kamar ma ya ciro daga waɗannan hadisai ne wa wajhuhu wabihun hujjar shi kuma ƙarara take a cikin waɗannan hadisai tunda yace haramun ne babban zunubi ne mayar da masallaci ko makabarta masallaci to wannan ainihin hadisai da ya kafa hujjar su a sarari ne لأن لعن من فعل ذلك بقبور أنبيائه وجعل من فعل ذلك بقبور صالحه شر الخلق لأنه لأن من فعل ذلك بقبور أنبيائه domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya la'anci wanda yayi wa kaburbukan annabawan shi haka sa'annan kuma waja ala man fa'ala zalika bi quburi sulahaihi sharra al-khalqi inda Allah yawm al-qiyamah sa'annan annabi ya sanya duk wanda ya mai da kaburbukan bayin Allah nagari waɗanda ya yarda da su ya mai da ainihin wannan wuri ya zama makabar masallaci to manzo Allah ya sanya waɗannan su ne masharranta halitta a wurin Allah a ranar alkiyama fasihi tahzirul lana yake to a cikin waɗannan hadisai akwai tsoratarwa gare mu kama fi riwayatin kama a cikin wata riwaya wadda mun karanta ta da yake cewa yuhazziru ma sana'u annabi na tsoratarwa game da abubuwan da suka aikata ay yuhazziru ummatahu bi qawlihi lahum zalika ma'ana annabi na tsoratar da al'ummar shi aikata haka saboda wannan magana da yayi bi qaulihi lahum dalika min an yasna'u ka sun'i ulaika annabi yana faɗawa al'ummaki ya Allah la'anci waɗancan ne don ya tsoratar da al'ummaki kar su aikata aiki irin na waɗancan fa yu'lamu yadda za a la'ance su kama lu'inu kamar yadda aka la'anci waɗancan al'umma qala ba'd hanabila kaga sai albani ya wasu dige dige guda biyu yana nufin magana ta haita mina da tsawo amma ya takaita ta ne sai ya ci gaba daga can gaba sai ce qala ba'd hanabila haita ne yace wasu ko malamai na hanabila sun ce قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركا بها عين المحادة لله ورسوله mutum ya nufi wani ainihin wato kabari ya ce zai je ya sallah auren dan ya samu albarka to wannan shine asalin kaucewa Allah da manzon Allah mutum ya saba wa Allah da ma'aiki wa ibda'u dinin lam ya'zan bihi Allah lin nahyi anha kuma wanda ya haka ya kago wani addini ne wanda Allah bai yarda da ayi shi ba saboda Allah ya hani akan haka din ثم إجماعا فأن قوم تنيا أينهم وتوسابا وإجماعي فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها domin mafi girman abubuwa na haramun da kuma sabubba na shirka shine yin sallah a wurin da kabari yake wattikhabuha masajid da kuma mayar da makabarta masallatai au bina'uha alaiha ko kuma gina ma'ainihin makabarta akan masallatai wal qawlu bil karahati mahmulun ala ghairi zalika a ce wai mayar da masallaci makabarta ko makabarta masallaci cewa ainihin makaruhi ne to fa za a ɗauki wannan karhanci ne akan haramci ba wai kan makaruhi na tanzihi ba iz la yuzannu bil ulama'i tajwizu fi'lin tawatara an nabi sallallahu alaihi wasallama la'anu fa'ilihi domin ba zai yi wa ayi mummunan zato ga malamai a ce malamai za su halatta a aikin da manzon Allah ya la'anci wanda ya aikata shi a cikin hadisai birjik ba to ba zai yi aiwa malamai irin ainihin wannan zato ba mun fahimci wannan da kyau ko don aka ce makaruhi ne to makaruhi yana nufin in an yi ba komai sai dai an dan kyamaci abin ne to kaga kamar an halata kenan sai dai an dan yi hani kaɗan to yace ba zai yi aiwa wannan fassara haka ba sai dai a ce karhancin na haramci ne kamar yadda mun yi bayani a baya wata jibul mubadaratu li hadmiha kuma wajibi ne a yi gaggawa wajen a rushe irin waɗannan masallatai ko gine-gine da aka yi a makabarta yanzu kamar gine-ginen da aka yi na hubara duk sai a rushe suke duk waɗannan 'yan tsofaffi masu karɓan sadaka duk a kore su kowanne ya tafi ya faskare ko ya je noman tumatiri mun fahimci wannan da kyau ko saboda cutar mutane suke suna lalata imanin mutane wa hadmil qibab allati ala al-qubur duk waɗannan kubbobi da waɗannan gine-gine da ke kan kaburbuka duk a rushe su iz hiya abarru min masjid dirar domin waɗannan irin masallatai da aka gina hubbara hubbara da kubbobi a kansu sun fi masjid dirar cutarwa a musulunci masjid dirar wani masallaci ne da wasu munafikai suka yi a bayan garin Madina da nufin ainihin za su tara makamai za su rinka taro zai da za su ainihin kifar da gwamnatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya fito zai tafi yakin Tabuka sai suka ce ya manzo Allah ka zo mu ma kai bikin bude masallacin mu sai manzo Allah ya ce insha Allah zan zo amma sai na dawo yakin Tabuka to da ya dawo din shine Allah ya saukar miki da aya akan cewa kada ya salla a wannan masallacin saboda ga manufar su ga manufar su ba iri ɗaya ne da masallacin Quba ba wanda masallaci ne da aka saka foundation shi akan tsoron Allah domin masallacin Quba manzon Allah ne ya je bikin tsora harsashin shi aka gina shi aka kuma bikin bude shi to amma wannan masallaci tunda mummunan manufa ce to bai halatta ba to masallacin da aka sanya kabari a ciki ko kabarin da aka yi shi kan masallaci sharrin shi a musulunci ya fi wancan masallacin da manzon Allah Allah ya sa shi ya rushe shi masallacin da aka yi akan kabari sai ce li annaha usisat ala ma'asiyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam domin masallacin da aka yi ainihin kabari akan shi a cikin shi ko aka yi kabari a cikin masallaci yace to masallaci ne wanda aka saka fandishan shi a karkashin saban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama li annahu naha an zalika saboda ma'aiki ya hani game da haka wa amara sallallahu alaihi wasallama bi hadmi al-qubur al-mushrifa kuma manzon Allah ya umarni da cewa kaburbuka waɗanda aka yi su masu tudu din nan musamman kasashen misra da kabarin imam shafi'i ma haka yake yadda kake hangen dalar gyada yadda take da a kano din nan to haka za a ga wai tarin kabarin mutum guda ne za a yi ta jera kasa haka har sai ta yi wannan tudun to manzo Allah ya umarni da a rushe irin waɗannan kaburbukan to waɗannan irin masallatan waɗannan irin kaburbukan da manzo Allah ya sa a rushe su to sharrin su ma bai kai irin waɗannan kaburbukan da ake bauta kuma a wuraren su ba wata jibu izalatu kulli qanabil wajibi ne duk wasu ainihin wato fitilu da aka sa au sirajin ko kuma kanadil su ne kamar fitilu da za a sa wanda za a jera su rairas kamar yadda ake sa security light haka akan hanya to duk irin su wajibi ne a cire su wa siraj da kuma duk kananan fitilu ala kabarin duk waɗanda suke akan wani kabari makabarta ba kyau ma a yi mata irin wannan a kewaye ta da fitilu da sauransu wala yasihu waqafuhu bai halatta mutum ya waqafi akan haka ba me waqafi waqafi shine ka dauki dukiyarka ka ce wani abu ko ka gina wani abu ka ce wannan dukiyata wa gata wannan masallaci da na gina da dukiyata ya zama wakasi gare ni saboda haka duk ladan da ya taho ko bayan mutuwa ka za ka rinka samu kenan ko ya zama wakasi ga ƴaƴayenka ko ya zama wakasi ainihin a hannun ga iyayenka ya rinka zuwa account din iyayenka kenan Allah na rubuta musu ladan zaka iya haka da masallaci ko da menene sai na Umar da ya zo rasuwa sai ya ainihin kira ƴaƴayen shi yace gona ta da ke wuri kaza da ke wadda wadda ke wuri kaza na sa su zama wakasi don haka wannan gona tawa bai halatta a siya ba bai halatta a siyar ba ma'ana kai in ƴaƴan Umar suka zo suka ce za mu sai da wannan gona haramun ne ka siya in kuma ƴaƴan Umar da ya tsora wakilcin abin a hannunku haramun ne ainihin ku siyar yake amma babu laifi wanda ya tsaya yana kula da wannan gona ya rinka ci gwargwadon iko kuma in ya bako ya rinka bashi dan abin da ake baiwa bako yace babu laifi akan haka matukar ba almubazzaranci to wannan wakasi kenan shari'ar musulunci ta kwadaitar akan haka amma mu a kashin gaskiya ni ban taba ganin da aka yi wakafi a Najeriya ba alhamdulillah rabbil alamin ba mu ga irin wannan ba a kasashen mu Allah ya ji kan sardauna ya taba zuwa ya sai gida a Makka ko a Madina ya wakafi yana mutuwa yan Najeriya suka je suka sai da aban suka karbo kudin su Sardauna ya san wannan abu ya je siya a can yayi saboda mutanen maka talakawan maka Allah ya fi son su fiye da duk talakawan ko ina to ana so ko da alhaji zai tafi aikin maka ka ɗibi kuɗi ka bashi ka ce alhajin ka je ka sai rago ka yanka talakawan maka su ci abubuwa na falala irin waɗannan duk aka ɓoye mana su sai aka ɗago mutane salatul fati kafa ɗaya ta fi kaza kafa dubu shikenan kika zauna kana ta zufa a iska da abcd ka je ka koya da ran da duk larura ta kama aka rubuto maka wasiƙa ka karanta da kanka ba sai wani yaro ya ji sirrinka ba ya ji maka ka zauna kana salatul fati mun fahimci wannan da kyau ko bari in ƙara faɗan abubuwan ƙarara don ka fahimta da kyau ba aibu bane ka je ka ce ya ce abcd ta fi salati fati ka je ka zauna ana koya maka abcd ya fi ka zauna kana salati fati har ka zo ka koyi abcd ina ran da za ka rubuta wasiƙa ka rubuta ran da aka rubuto maka ka karanta ba sai ka je wani yaro ya san sirrin ka yanzu duk inda ta nan kowa ya kama wasiƙa sai mun ji sirrin sai ya zo to a rubuta mini daga idi dogo haya ba a fili ya tuna ai daga zauna kana da Allah masalala dele ma ogul ka tafi ana koya maka wannan ya fi maka alheri mun fahimci wannan da kyau ko to ina kuma a ce ma da ka tafi a koya maka karatun alkur'ani ba wannan shine ma aula ba mun fahimci wannan to ka je ana koya maka abcd ma ya fi falala balle kuma ma a ce ka je ana koya maka karatun alkur'ani afdalul afdali nake ai mun fahimci wannan da kyau ko jama'a to wannan wakati shari'ar musulunci ta shar'anta akan yin haka sai sa mutane sai su rinka yi ka zo rasuwa ne kana da gidaje kamar ɗari sai ka ware hamsin ka ce waɗannan gidaje guda hamsin su zama wakati gare ni bayan rasuwa ta shi kenan to ba gado ƴaƴanka ba za su gada ba mun fahimci wannan da kyau ko sayyidina abubakar da ya zo rasuwa sai wakafin dukiyar shi baki ɗaya ba haramun bane a cikin addinin musulunci a lokacin da aka naɗa shi zama khalifan musulmi dama abubakar dillali ne da aka naɗa shi zama khalifa yau gobe sai ɗigo a tambobin shi ne da ya dukan shi zai tafi dillanci sai na umar yace ina za ka yace zan je dillanci ne albashin da kuka sa mini ba zai ishe ni ciyar da iyalai na ba don haka in na zauna zan takura don haka zan je in yi dillanci in dawo sannan zan zauna kujerar shugabanci yace a'a ko ma za mu yanka maka albashi da zai ishe ka yace don in aka fara daga kanka khalifa na farko to kuma waɗanda za su biyo bayan ka za su sha wuya to shi kenan da albashin da aka yanka mishi da sauran abubuwa yana nan da ɗan abubuwan da ya mallaka a rayuwar shi da ya zo rasuwa sai ya kira abdurrahman babban ɗan shi kenan da aisha da asma'u babbar aisha a cikin mata ya ce ina roƙonku arziki ‘ya'yan shi ne kuma dukiyar shi yana da ‘yancin ne abin da zai amma shi musulunci ana son bayani ya ce ina roƙonku arziki in na mutu duk wannan dukiya tawa gaba ɗaya don Allah ku yi haƙuri a ɗibe ta a mai da ita baitul malin musulmi saboda na ci albashin su an rinka sa mana albashi ina ci ba haƙƙin shi bane haƙƙin shi ne ba lallai ya yafe wa gwamnati wannan abu ba amma yake tun da gwamnati ta biya ni albashi to dukiyata in na mutu a ɗiba a koma da shi baitul mali hakan ɗin kuma aka yi ba wanda ya ƙi daga cikin 'ya'yan to lokacin da ya rasu shine Aisha take cewa wallahi gwamnati bata Abubakar bai ci riba da gwamnati ba gwamnati ta ci riba da Abubakar domin duk abin da ya mallaka ya mayar kuma abin da ya ci na gwamnati na albashi din ma bai kai abin da ainihin wato ya ɗiba ya mayar na dukiyar shi ba mun fahimci wannan da kyau ko to shine da mutum zai yi wakati ya ce in ya mutu a ɗibi kuɗi daga cikin dukiyar shi a je a sanya fitilu security light a makabarta a yi wa makabarta ado a gina masallaci cikin makabarta to wannan wakafi nashi ba ya daidai bane bai inganta ba wa nazaruhu haka da zai yi bakance ya ce ya Allah duk lokacin da bukata ta kaza ta biya to na yi alkawari zan sai fitilu in je duk a sa ras a makabarta ko kuma za a gina masallaci akan kabarin shehi wani ko wali wani to wannan irin nazar din bai inganta ba bai halatta ba intaha bayanin da aka ɗauko daga shi wannan malami alhaitami daga cikin littafin shi azawajir ya ƙare ka gani ko kaga inda malaman na da ko suna ɗariƙa ɗin ba su da son zuciya wannan haitami ɗan ɗariƙa ne amma kaga ga yadda yake faɗi yake duk kabarin da aka mishi irin wannan a rushe shi yake duk ubaran da aka yi mata irin wannan a rushe amma yanzu shi yasa ya zama alhamdulillah da Allah ya rufa addinin musulunci asiri malaman jar'u wa ta'dil sai suka gabata tun zamanin da kuma suka kasance daga cikin ahli sunnati salafiyya ya zama masu tsoron Allah ne kowane ne mutum za su faɗi gaskiya a kan shi Allah ya ji dan Aliyu ibnu Abdullah ibnu al-Madini wata rana aka tambaye shi wai me yasa baka ruwaito mana hadisi wurin babanka gashi babanka ya karantar da kai sai girgiza kai yace Allah baya jin kunyar faɗa gaskiya yace babana mutum ne mai rauni ba a karban hadisi a wurin shi aliyu ibn abdullahi ibn al-madini kenan malamin bukhari duk sanda kaji bukhari ya ce haddathana aliyu shine malamin shi abdullahi ibn al-madini mahaifin shi kai malami ne kuma ya karantar da shi ɗalibai suka ce yaya tun da kake mana hadisi ba mu taɓa jin ka ce haddathani abi ba shine yace inna allah la yastahi min al-haqq allah baya jin kunyar gaskiya mahaifina malami ne kam amma yana da rauni wajen hadisi don haka ba a karban hadisi wurin in ba malaman hadisi ba babu malaman da suke da tsoron allah irin wannan sai ga ana ta shan fanya ana kwana kwana ka fito ka faɗi gaskiya ka fifita manzon Allah akan kowa kenan Shu'bat ibn al-Hajjaj aka ce miki kai waɗannan malamai da kake cewa matsaryata ne ba za a karɓi hadisin su ba ba ka tsoron ku hisabi ku jayayya gaban Allah a ranar alkiyama yace ya ce min sauki da in jayayya da su a ranar alkiyama gaban Allah da in jayayya da manzon Allah gwamnati ce na karyata su na ce kada a karɓi hadisin su da ya zama na san bai halatta a karɓi hadisin su ba hadisan karya ne in yi shiru a yi ta kamba masu kuma a karɓi hadisin su a yau manzon Allah damiji cikin shari'ai al-imam ibn jarir ne tabari ya zo yi wa'azi a cikin masallaci hadisai da suke kawa irin waɗannan masu wa'azin juma'a da sauransu masu wa'azin turmi masu wa'azin kankwana sun kawo hadisai na ƙarya lokacin su ne da gwamnati su ne da masallaci su ne da kaza su suke da komai baka isa ka ce wani abu ba don haka kana zaune kana jin suna shirman su kai magana yanzu yan agaji su taso maka ba haka bane wa tilka wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas sai shiru sai je ka an bakin gawayi a kofar gidansu abin da suka yi wa'azi a kai ran nan wai Allah zai dauko manzon Allah ranar alkiyama su zauna kafada da kafada su yi hisabi tare hadisi ne wai shine sai ya zo kofar gidansu ya sa bakin gawayi yake tsarki ya tabbata ga Allah wanda ba shi da abokin zama akan al'arshi a ranar alkiyama kaga ya karyata hadisin amma da hikima to waɗannan malamai da suka zo suka ga ta'addin da ya musu ha ba malam sai suka ce jahilai ai miji atire sai da aka cika cikin zauren shi dam da duwatsu kusan jahilai in shi malamin ya kwaya ɗaya wani jahilin sai ya dubu to malami ya ce ku jihuwa ne wane mutum dama aikin jahilai kenan tunda ba jan baki suka iya ba balle fasara Allah shi yadda ne al-Sheikh al-Muhaddith al-Allamah al-Albani yace هذا والاتخاذ المذكور في الاحاديث المتقدمه يشمل عده امور wannan sai gobe insha Allah ta'ala za mu zo za mu ci gaba anan za mu karatun littafin nan na ahkamul janaiz fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik